Salamu alaikum jama'a Suna na Sadiq Ahmad. A yau na zo zan muku albishir a kan wani sabon fim ɗinmu da za mu saki ranar ashirin 23 ga watan Fabrairu wato watan biyu mai suna Sabon Salo. Sabon Salo fim ne da in kuka kalle shi zai nishaɗantar da ku sannan kuma za ku ji daɗin kallonsa domin fim ne da ya ƙunshi ƙungiya-ƙungiya, nuku-nuku munafurci tsakanin 'yan mata da samari da kuma matan aure da majajensu sannan kuma fim ne da ya kunshi yadda 'yan social media suke wasa da hankalin mutane sannan suke cin zarafin junansu a ita kafar sada zumuncin kada ku manta wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwa muku ne ranar alhamis a kan youtube channel mai suna jakada hausa tv ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora za ku kasance da mu